إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون الله ne kaɗai yake tsaga ƙwaya shuka ta fito daga cikinta. ya tsaga ƙwallo dabino ya fito daga cikinsa, kuma yana fitar da rayayye daga matacce, saboda yana fitar da mutum da sauran dabbobi daga ɗigon maniyi, kuma yana fitar da matacce daga rayayye, don yana fitar da ɗigon maniyi daga mutum, ya fitar da ƙwai daga kaza, wanda yake wannan shine Allah wanda ya halicce ku, to ta yaya ake karkatar da ku ya ku mushrikai daga gaskiyar da kuke ganinta na kyawawan abin da Allah ya aikata.